Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau muna Laraba 24 ga watan Maris na shekarar 2021 ga takaitattun labarai tare da ni Zainab mai agogo. Shugaban kwamitin riko na jam'iyyar APC kuma gwamnan Yobe mai malabu ne. ya ce jam'iyyar su na tsara yadda za ta mulki Najeriya na tsawon shekara 32 maimala ya shaida hakan ne a lokacin da yake naɗa mambobin kwamitin tuntuɓa da tsare-tsaren jam'iyyar mai mutum 61 a sakatariyar jam'iyyar da ke abuja domin daidaita tafiyar jam'iyyar kafin babban taron da za a yi a wannan shekara a cewarsa akwai buƙatar jam'iyyar ta ci gaba da zama a kan mulki domin tabbatar da kuma ɗorewar tsarin demokuraɗiyya da ta ɗaura ƙasar a kai tun shekarar 2015 ya bayyana cewa jam'iyyar ta kafa wannan kwamitin ne domin shirye-shiryen cimma burinta. Kwamitin mai mutum 61 ya kumshi gwamnoni da ministoci da sanatoci da kuma manyan 'yan siyasa, kuma an danka wa gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badara Abubakar jagorancinsa. Jam'iyyar dai ta yi fama da rigingimin cikin gida gabanin naɗa gwamnan jihar Yobe a matsayin shugaban kwamitin riko na jam'iyyar. Sannan ya bayyana cewa jam'iyyar na ƙoƙarin ganin yadda za ta tafi tare da kowane shugaba a mataki daban-daban. Yayin da shirin zaben shugaban kasar Najeriya na shekarar 2023 ke karatowa, rahotanni daga kasar na nuna cewar ana ci gaba da samun baraka tsakanin jigajigan jam'iyyar apc mai mulkin kasar wato shugaban kasa muhammadu buhari da bola ahmad tinubu rahotanni sun ce rashin ganin jigajigan 'yan siyasar biyu na ganawa a tsakaninsu ko da yaushe kamar yadda suka saba yi tun a shekarun baya sun daɗa tabbatar da wannan barakar da ake zargi wadda wasu ke danganta ta da yunkurin wasu 'ya'yan jam'iyyar apc na hana tinubu takarar shugabancin ƙasa a zaɓe mai zuwa Jaridar Daily Trust da ake wallafawa a Najeriya ta ce rabon Bola Tinubu da fadar shugaban ƙasa inda yake ganawa da shugaba Muhammadu Buhari akai-akai domin tattauna batutuwan da suka shafi ƙasa da kuma jam'iyyar tasu ranar bakwai ga watan Janairun shekarar 2020. Wannan ya sa masu sharhi ke hasashen samun rashin fahimtar juna tsakanin shugabannin biyu, musamman ganin rawar da Tinubu ya taka wajen ganin Buhari ya zama shugaban ƙasa bayan ya yi takara sau uku ba tare da samun nasara ba. Jaridar ta rawaito cewa wani daga cikin iyalan shugaban ƙasar na cewa shugaba Buhari na fuskantar matsin lamba wajen wasu mutane kan cewar kada ya goya wa Tinubu baya wajen zama shugaban ƙasa a shekarar 2023. domin ba zai kare muradinsa ba idan ya samu mulkin jaridar ta kuma ce Daya daga cikin 'yan majalisun zartarwar gwamnatin Buhari ya bayyana cewa shugaban baya ra'ayin takarar Tinubu saboda bai gamsu cewar shine ya fi dacewa ya gaje shi ba. Ɗaya daga cikin dattawan arewacin Najeriya kuma ɗan majalisar dattawa daga jihar Nasarawa, Sanata Abdullahi Adamu, ya ce ana ƙoƙarin fakewa da sunan hare-haren da ake zargin makiyaya na kaiwa wasu jihohin ƙasar domin raba kan al'ummar yankin. Yayin wata hira da BBC, Sanata Abdullahi Adamu ya ce rikicin makiyaya ya samo asali ne sakamakon cinye hanyoyi ko burtalan da suke bi. da kuma dazukan da aka keɓe musamman don kiwo sannan aka ƙi samar da wani shiri don ganin sun gudanar da harkokinsu. ana neman dalili ne domin bata sunan makiyaya don al'ance su ana maganar kiwo wake maganar kudu ai kowa ya san kiwo arewa yake don haka wuta ce ke kunnowa domin ganin an raba kan al'ummar arewa a cewar sanatan ya kuma ƙara da cewa matsawar ana so a kawo ƙarshen wannan matsala to kuwa dole ne gwamnati ta fahimci haɗarin da ke tattare da bari a riƙa yin kiwo barkatai alabashi idan ta fahimci haka sai ta samar wa makiyayan wata hanya da za su rika gudanar da harkokinsu. Gwamnatin tarayya ta fara shirye-shiryen jinginar da wasu manyan titunan tarayya guda goma sha biyu a sassa daban-daban na kasar nan. Ministan ayyuka da gidaje Baba Tunde Raji Fashala ya bayyana haka ne lokacin da yake kaddamar da wani shafin intanet ga wanda ke buƙatar a dama da su a cikin harkar jinginar da titunan. titunan dai guda goma sha biyu ne da gwamnatin tarayya ta ware waɗanda za a jinginar da su suna da nisan kilomita dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da uku wanda bai wuce kaso biyar da digo shida ba cikin manyan titunan tarayya da nisan su ya kai kilomita dubu talatin da biyar. Titunan da aka ware don jinginar da su sun hada da Benin zuwa Asaba, Abuja zuwa Lokoja, Kano zuwa Katsina, Onitsha zuwa Owerri, Shagamu zuwa Benin da kuma Abuja zuwa Kebbi. Sauran sun haɗar da Kano zuwa Shuwari, Fataskum zuwa Damaturu, Lokoja zuwa Benin, Enugu zuwa Fatakwal, Ilorin zuwa Jabba, Lagos zuwa Ota zuwa Abekuta da kuma Lagos zuwa Badagri. Hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta ce an samu ƙarin mutum miliyan bakwai da ɗigo tara da suka mallaki wayoyin hannu a arewacin Najeriya. A wani sabon rahoto da ta fitar, hukumar ta ce yayin da mutum miliyan 51.52 suka mallaki wayar hannu a shekarar 2019 masu wayar sun karu zuwa mutum miliyan 59.48 a shekarar 2020 hakan na nufin an samu karuwar kashi 15.5 cikin 100 na mutanen da suka mallaki wayar hannu a shekarar 2020 A arewa maso yamma a Kano an samu karuwa daga mutum miliyan goma da digo casa'in da tara a rubu'in karshe na shekarar dubu biyu da sha tara zuwa mutum miliyan goma sha biyu da digo sittin da bakwai zuwa karshen shekarar.

shekarar 2020. Hakan na nufin yankin ne ya mallaki kashi 18.1 na masu wayar hannu a Najeriya baki daya. Babban birnin tarayya ne kan gaba a yawan mutanen da suka mallaki wayoyin hannu inda yake da mutum miliyan tara da digo ɗaya. wato karin mutum miliyan uku da uku inda aka kwatanta da mutum miliyan biyar da bakwai da ke da wayar a shekarar dubu biyu da goma sha tara jihar neja ce take biye da ita da mutum miliyan shida da idan aka kwatanta da mutum miliyan shida da biyu a baya. Ƙarshen takaitattun labaran kenan daga nan jaridar kakaki Hausa tare da ni Zainab Abdulrahman mai agogo.